kowane ranar litini akan da yana karatu ne akan 'yan izala yanzu shi abin ya juya zuwa ga 'yan shi'a wanda shak mubrandi na kewa raddi musamman sunansa shak umar faruk al'amarki wanda abokin gwagwarmayansa ne kuma shekara da shekaru sun daɗe suna cikin wayannan gogarmaya, domin kawai a gano gaskiya tsakanin shi da malam burhanuddin wanda har ya kai sun yi zaman muƙabala a nan wanda shi shak umar faruk ya ɗauki alkur'ani ya yi rantsuwa ya nuna cewa shi baya zagin sahabbai shi ba ne ce wai ko bacci aka ta da shi shi ya nuna zagin sahabbai tuli dubu a cikin littafin shi'a to yanzu shi ne ya ɗauko topic mai take wai jimamin kashe imam Hussaini a karbala wai kuma da warware shigoyin 'yan shi'a ga wannan fatawa ta amma jama'a kuma bari muje je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa insha Allah يا رسول الله يا خير البشر سرور القلب في الدار صلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يحدنا نحج الحجى كم ذا الضرر يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجوح فارحم الأرواح فحدي هجاب سنن القابح كل وضر في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما مشدى شاد لدى وقت السحر وعلى To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a, <clears throat> kowa ke kan layi kare shi muna wannan program muna tare da Shak Burhanuddin Bauchi, ah, babban malami ne kuma hafizin Kur'ani ne, wanda yake da yaran makaranta kowane shekara wa'inda ke bin kansa su sauke alkur'ani yara da yawa kowane shekara shi ya uh, produce mahaddatan Kur'ani da nake girmama shi sosai. Uh, Adams, my lovely brother daga Germany ina maka sanda zuwa. Malam Brandin ba kawai ya zo ya zauna zalla yana koyarwa akan Facebook aka kaɗe ba ne a'a. Hatta a gida hafizin Kur'ani ne ina maimaita wannan kuma akwai yaran makaranta da yawa a karkashinsa da kowane shekara shi an samu hafizan Kur'ani a karkashin Malam Burhanuddin Allah ya saka masa da alkhairi. To, jama'a Malam Burhanuddin ya doko karatunsa halka ta uku ke ga da yake yau ba lokaci mun fara very late kuma karatun ba zai je nisa ba. na yau amma dole ya kamata a ɗan taba baki a cikin wayannan karatu akwai wani uzurayya da ya kama ni da malam burhanuddin bayan wannan program za mu je mu yi na za mu je mu yi kai ba ku mamaki cewa yana america yana gana a yanzu ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani komi ya gaya wani eh, duniya za ta zo ta zama wuri daya magana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in an ce batun waya yawanci ana ba da example lokacin sai na umar ko shayi a ce wai lokacin da ake yaki shi ke na umar ya yi magana har aka ji aka amsa mai masa wannan magana to kaga ai wannan ma ai ya fi ma wayan to amma example ne kamar na waya da ni shakran din Allah ya sa abin da za mu yi Allah ya ba mu nasara akan ci gaban da muke nema a cikin addinin musulunci. To, Malam Brandon zai ci gaba da wannan topic a cewa jimamin kashe Imamu Husaini a Karbala, sa'an nan kuma da shigoyin yan shi'a a kan wannan lamari. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shan. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zakin ma'aiki Allah taimaki shekaru. Da duk wanda da su biyo baya a wannan shafi mai albarka Rasulun Amin. Ina mana gaisuwa irin ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, ina tuna ma 'yan uwa yadda muka kwana wancan sati, kuma ina mai neman afuwa sau biyu idan muna karatu in an zo lokacin tambaya, sai ne to kememe ya ƙi min wanda ina mai ban haƙuri wanda wasu akwai wani ɗan uwa na tsamman ɗan shi'a ne daga Kano ya jero tambayoyi na fara bashi amsa wancan sati na sama kenan sai network ya ƙi haka na gagara dawa wannan kuma na zo an fara kenan an samu bidiyo wannan sati kafin yau kenan shi ma haka network ƙeme me ya ƙi min an na yi connecting da wasu daga cikin kamfanoni na layi da muke da shi na Najeriya abin da yake haka Allah ya nufa wannan mai neman afuwa ba wai an sauka haka kawai bane da Allah ayi afuwa sannan idan da a tuna wanda yake tare da mu muna karatun mu ne na sa bidiyo na aman Tahir wanda yake janibin Shi'a wanda garin mu ɗaya ne a Bauchi wanda ya sa maulan mu Sheikh Tahir Usman Bauchi radiyallahu anhu shi yana magana akan Banu Banu Umayya cewa ana zagin jikokin Annabi da Sayyidina Aliyu da Sayyidina Hassan da Fatima a mumbari to da ɗan maganan yayi ya sa iyayen da suke masa kuma da yake shehi yana tarihin kakannin shehu tijani ne a maulidin shehu tijani ai maulan mu shi yake yawan ta karanta wannan da sauran sadatun mu tun muna yara muke jin wa'annan abubuwa cewa banu umayya daulansu daga kan yazidu sun azabtar da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan akwai wani tarko ko wani gada a gurin wanda idan baka da jagora da ka afka shine shi in shi a dake suna zagin bani umayya gaba daya kaman addu'an su na ashura allahumma al'an ko allahumma al'an banu wa bani umayya ta qa'ibatan Allah ka la'anci bani umayya gaba ɗayan su subhanallahi wanda anan mukan ce akwai hatsari mai girma a ciki adalci irin na qur'ani qur'ani ya faɗi yayin isra'ila ya faɗi aibobinsu da yahudu da nasara amma Allah a ciki sai ya yabo su sai na cewa laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana alali Allah ya ce ai ahli kitabi yahudu da nasara ba ɗaya suke ba a cikin akwai masu imani da Allah da ranar lahira akwai masu karanta littafin Allah kaga ba duka ɗaya ba kenan sabila haka banu umayya ko yaushe mukan faɗa Zaginsu gaba ɗaya akwai hatsari domin akwai sayyida nana Khadija wanda ta haifa mana ƴaƴan manzo Allah gaba ɗaya ba ummi ce akwai wa Asi Rabi wanda shine farkon surikin manzan Allah wanda ya haifi ya auri Zainab Zainab yar ma'aiki wanda ake kira ita ne babban yar Annabi sallallahu alaihi wasallam tun ana zaman maka, Asi bin Rabi ya aure ta domin kuma ban umuye ne har sun haifi ƴaƴa biyu da shi amma ba su rayu ba kaga zagin wa'annan ƴaƴa biyun ƴaƴan Annabi ne jikokin manzan Allah to a takaice dai akwai iri cikin taba bani umayya a gurguje mu je ba shine mahallin shaitin mahallin shaifin mu shine ba duka banu isra'ila eh, ba banu umayya ne suka zalunci jikokin annabi ba wato kuma na biyu da banu umayya su sun yi mulkin ne duka duka an ce kwarkwatin shekara casa'in ne da wani abu ba cika ma shekara ɗari ba amma banul abbas da suka zo suka karɓi daula sanda suka shekara ɗari hudu da wani abu su ma kuma ana munna na gida sun karɓa wanda wannan karatu namu da izinin Allah da ta je har daulatu wato banul abbas har ban da mu je mu ji irin yadda su ma suka dinga azabta duk wani sharifi alawi fadimi wanda yake jikan sayyidina ali ne dan Fatima ne in dai sassalan na bi kai saka dinga azabta shi wanda shi'a ba sa ɗauko wannan magana eh ana musu ilzami me yasa ba su ɗauko na Banu Abbas sai na Banu Umayya to zabira da haka a takaice dai Ma'awiya baya zagin Sayyidina Ali, ah. mutanen mu su fahimta kar ku ji an ɗauko maulan mu ah. she Muawiya baya zagin Sayyidina Ali bai zagin Sayyidina Ali baya zagin sayyidina aliyu karamallahu wajahu domin duk bai san ya gana haka musamman ba ne da kuma mai neman gaskiya sai ah, muawiya bai zagin sayyidina ali bai hmm. zagin sayyidina ali ba ba babu wani wuri da ya zagi sayyidina ali karramallahu wajahu ko da maganganu sun yi sabani na rashin abin nan dan muawiya ya sha ikirari da bakinsa cewa sayyidina aliyu shine halifa ba ina jawayya da shi akan halifanci bane ni ina neman jinin sayyidina usmanin saboda da wanda suka kashe sayyidina usmanu suna cikin rundunar sayyidina ali kuma sayyidina ali ya san su abun wato akwai ɗaura kai ne a cikin lamarin akwai kulli mai girma cikin sha'anin lamarin an gane shi yasa shi yake ce sai sayyidina aliyu ya ɗauki mataki a kansu shi kuma ya zo mubaya'a shi kuma sayyidina ali ya ce ba huruminsa ne ya ce sai ya ɗauki mataki ba ai mataki dole ya ɗauka an gane dole ya ɗauki mataki amma ya zo ya yi mu baya a tukunna shine ainihin kan haka aka dinga faɗa ya ishe mu ishara idan mutum ya je ya duba sharhin da maulan mu shauti jare da lamu yayi mahamziya wanda ake kiranta futuhatil a ilahiya wannan sharhi na hamziya da shauti jani idan mutum ya je duba baitin nan da imamul busiri yake cewa zahidu fidduna fama urifal mailu ilaiha minhum wala ragaba'u yace su sahabbai sun guji duniya ba a san su da karkata zuwa ga duniya ba amma urifal mailu ilaiha minhum ba a san su da sun karkata ga duniya ba wala ragaba'u babu kuma kwaɗayin duniya a cikin lamarinsu maulan mu shehu tijani a karkashin wannan baitin sai kawo zaman da aka yi tsakanin sayyidina Ali karramallahu wajahu da sayyidina Muawiya sai ya ce wata rana akwai ɗaya daga cikin sakatarorin sayyidina Aliyu ya zo gun Muawiya sai Muawiya yake ce masa shauti jami'i ne yake kawo nan hikaya sai sayyidina Aliyu ai sai Muawiya sayyidina Muawiya yake ce masa tashi ka siffanta min halayyan Abul Hasan baban Hassan shine sayyidina Aliyu sai ya ce Muawiya to fa kamun afuwa ya amirul mumini dan faɗi abubuwa fa wanda Allah bari ma da idai ce wallahi la ba'asa ka faɗi komai na halayyansa da ka sani nake so na ji daga bakinka sai ya ce Ali ya kasance mai raya dare ne na sallah mai wuni ne na azumi mai kyauta ne mai haƙuri ne mai jarumta ne mai kaza ne kaza ya dinga lissafowa tun sai na mawuya na ce na'am na'am sai shi sakataren sai na alin nan sai ya ji ma sai na mawuya ya yi shiru shehu tijani faradalanu mulama abul abbas yake kano ya kaya yace da ya juya shi wannan sakataren sai ga sirina ma'auya ya kifa kansa yana ta kuka yana ta kuka ya duk hawa ya jika idansa sabila da lokacin maulanmu sirina aliyu karamallah wajawu ya yi shahada dan ya riga sirina ma'auya rasuwa kamar yadda aka sani wannan ta'addanci da abdurrahman bin miljam ya je masa sirina ma'auya ya dinga kuka to sai shi mai ba da kogin zinalin sai ya ce sai sake ce masu nama wuya kamun afuwa fa ko na faɗa abubuwan da baka jin daɗi ne ya ce a'a ya ce wallahi duk abin da ka faɗa haka ne haka abul hasan yake da sai maulan mushehu tijanar dala ne yake ce wannan yake gwada maka rikicin da aka yi ba a kan duniya ba ne ya ce kuma rikicin da aka yi ba wai ƙiyayya ba ne ba gaba ba ne saɓani ne ko yan na iya suka shiga cikin abu suka ta lamari suka lalata al'amari duk mai saiti mai masharabi mai kyau ba zai faɗan magana mara daɗi akan sayyidina ma'auya ba an gane zakin ma'aiki na'am sosai sosai yawa to wannan yake gwada maka tunda maulan mu shauja ne ce ba duniya ne ta haɗa su ba ba kuma gaba ba ne to ba wani wanda kuma a duniya zai zo da idansa da tozali ya ce mana wai gaba ne tsakanin sayyidina aliyu da sayyidina Mawuya babu gaba yawa mutanen mu su sani maulan mu yana kawo babu gaba tsakanin su san ba fada ba taba babu gaba ba gaba bane sabani ne aka yi akan fahimta eh sabani ne yasa malaman mu suke cewa hadi shi ma auye yayi sai yayi kure ya yake yana da lada daya sai na ali kuma da hadi sai ya dace yana da lada biyu kawai abin da ake faɗa kenan akan su a wuce wannan wuri duk zubar da jinin da aka yi ba kan duniya bane sannan hujja na biyu kamar yadda a wancan karatu muka faɗa cewa banu umayya sun zalunci jikokin annaba. amma ba dukansu ba daga kan da bayan rasuwan na Ma'auya ne da kan yazidu da kan yazidu ma ba duka ba akwai wanda suka dan yi musama akwai kuma wanda suka dinga azabta su wannan ba a ciki kuma har amun bari aka dinga la'antar sayyidina aliyu karramallahu wajahu amma ba da izinin Ma'auya ba ya ishe mu ishara ga wannan ruwaya idan mutum ya je ya duba ruwayan nan na wanda aka rawaito daga kan Umairu bin Ishaq Umairu bin Ishaq ya rawaito ya ce Umairu bin Ishaq din nan kuma suka ne domin an ce a Umairu bin Ishaq shine Abu Muhammad sunansa Abu Muhammad ana masa alkunya da Abu Muhammad Maula Bani Hashim shi bararren bawa ne na Bani Hashim na Banu Hashim makabulun Ya yace tabi'i ne makabulun tabi'u tabi'i ne karɓaɓɓe wanda ana karɓar maganansa shika ne ba a san shi da da da mummunan magana ba shika ne Ya ce ka je ka duba maganan da ibn hajar yi magana a kansa a taqrib a littafinsa na a taqrib jizi'i na biyu shafi na tamanin da shida ya yi magana a kan shi wannan da ake kira Umairu bin Ishaq Umairu dan Ishaq tabi'i ne yace shi ya rawaito wannan magana yace kana marwanu Ya yasubbu ali radiyallahu anhu marwanu ya kasance marwanu dan hakan ya kasance yana zagin sayyidina aliyu karramallahu wajahu shi gwamna ne daga cikin gwamnonin muawiya amma bari ka ji abin da sayyidina muawiya ya masa yana zagin sayyidina aliyu bitajammu'i a taro ko in an zo juma'a a taro ne ma ba a juma'a ba fa uzila domin ba a fara zagin sai na aliyu da sai na hasan da husaini a mumbari a juma'a ba sai bayan rasuwan ma'awiya eh sai na ma'awiya to a taro ne yake haka fa uzila sai sai na ma'awiya sai aka cire shi fa uzila bi sa'id bin asi aka cire shi aka sa sa'id dan as dan dan as a gwamnan da yake yi fa kana ya kasance shi sa'id dan as la yasubbuhu baya zagin sayyidina Ali karamallahu wajhu falau kana muawiyatu yasubbu aliyan da sayyidina muawiya yana zagin sayyidina Ali to ma walla sa'id ibn al-as da bai wali yantar da bai dora da bai shugabantar da sa'id dan asu ba ya cire ya da bai cire gwamnansa marwanu ba ya sa sa'ad dan as sa'id bin as ba wa huwa alamu shi ya san annahu cewa shi sa'id bin as la yashubbu aliyan baya zagin sayyidina ali wala ajjala bi azlihi da kuma ya gaggauta cire shi ba da ilmihi bayan ya san annahu khalafa tariqata marwana fi sabbi ali radiyallahu da ya gaggawan cire shi tabila da ya saɓa ya saba hanyar marwanu na rashin zagin sayyidina aliyu karramallahu wajahu wannan a takaice ita ne warware wancan shubha da dai na kawo maganan da shi ma ɗairi ya yi na cewa maulan bishe ya kawo ba ni. ya duk da kansa yana cewa ai ba na nufin duka ba ne amma ai ku duka kuke zagin su eh duka kuke zagin su to yanzu da mu shiga karatun mu yanda muka dora yanda ranar muka tsaya an ji yanda wakilin sidna Hussein Allah ya kara masa yadda wanda ake kira da wato muslim bin aqil wanda shi ma jika ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma jika ne na manzan Allah na'am ana jina ko sosai yawa shi ma jika ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ji yanda mutanen kufa shi da kansa yake ce Allah ka yi hukunci tsakanin mu da waɗannan mutane sun kira mu sun yaudare mu sun miƙa mu a hannun maƙe mu hmm. mun karanta ranar to sabila da haka da aka kashe shi aka masa wannan kisan gilla sai shi ibn ziyad wanda ya masa wannan kisan gilla dama mun faɗa shi gwamna ne a busra aka cire kuma wancan gwamnan umar bin bashir aka haɗa masa da kufa duka to shi ma sai ya ce to zai koma zai tafi can sham shirya kenan ya ɗauki kan musulun bin aqil da kan hani bin urwa wannan sarkin nan ya rike ya ce zai kai wa yazidu domin zai kai ma shugaban ƙasa kenan ya cika aiki domin ya samu ƙarin girma sai shi kuma da zai tafi sai ya ɗora wani mutumi da ake kira usmanu <clears throat> ya ɗora wannan usmanu ya ce ya ɗora shi usmanu bin ziyad bin abi sufyan ya ɗora shi ya ce ya bashi gwamna a nan kufa ya rike masa kufa kafin ya je ya dawo kuma ya sharaɗin cewa duk wanda ya masa saɓani shi kuma in ya dawo zai datsa kansa a takaice an kashe musulun bin aqilu a wani ruwaya an kashe shi ranar arfa ranar tara ga watan zilhijja shine ran arfa aka masa wannan kisan gilla shi kuma sidina husaini ya fito ya bar maka ranar takwas ga watan zilhijja ranar da ake kira yau tarwiya ranar da ake kira ranar taruya daga ranar ranar da ma'ajjata suke ɗaura harami wace gari kuma arfa arfa ranar a ba sayyidina usaini ba shi muslim bin aqil okay muslim aka shi ranar arfa kenan ranar arfa wakilin sayyidina ali wakilin sayyidina usaini kenan da yake can yaje dan ya tabbatar da mubaya'a an kashe shi ranar arfa ran tara kenan ga watan zulhijja shi kuma ma sayyidina husaini ya bar maka ranar tara gobe da a ɗauki arfa ran tara ai ran takwas ya bar maka gobe da a ɗauki arfa ya doso iraki bila da haka ya taho iraki kamar yadda ga yanda abin ya kasance lamma tara lamma tawatarat al-kutub ila al-husayn min jihat al-iraqi yayin da littattafai suka jeranta mashaidina Husaini duk da musulmi na kilifa yana nan kufa ana ta ci tura wasiƙa mashaidina a akan lallai ya zo kufa ya zo kufa da masa baya, a hambar gwamnatin zalunci daga wajen mutanen Iraki wata karraratin rusulu bainahu wa bainahu yan aika suka maimaitu tsakanin sayyidina Husaini da mutanen iraki wata karratu rusulu yan aika suka maimaitu wannan ya zo wannan ya zo wa ja'ahu kitabu Musulun bin aqil kuma littafin wasiƙan Musulun ɗan Aqilu wanda in mai bin mu a karatu na bin mu ya sani mun ce Musulun bin aqil lokacin da ya zo ya ga mubaya'a an masa a dare ɗaya an samu mutum dubu goma sha takwas To yana tsammanin in ya yi sati ma ya an samu kusan mutum dubu ɗari sai ya tura wasiƙa nan take ɗaga ɗan aika ya tura ma imam Hussein to ga wasiƙunsu ga na musulun bin aqil bil qudumi alayhi bi ali musulun bin aqil ya ce sai na husaini ka zo ka taho ba matsala kuma ka zo da ka zo ka zo da iyalanka kawai mutanen nan sun sallama daga shi. sun mawaƙa fi gabuni zalika ma waƙa min maqatil musulun bin aqil sai ya auka cikin rufewan ido akan maganar cewa an kashe musulun bin akila ai mun faɗa musulun ɗan akilu ran da da kashe shi ya roƙi har mutum biyu ya tura a gaya wa sayyidina Husaini ya koma kar ya karaso mutanen nan sun yaudare mu shi kan ma yana tsammanin da a kashe shi a ranar to shi da aka kawo masa wasikan, tun da dai da an taɓa turo wasika daga musulun bin aqil idan aka dan yanzu labari ya zo an ce masa an kashe shi sai bai yadda ba wal husaini la ya'lamu bi shay'in min zalika shi sai na husaini bai ma san komai daga maganar cewa an kashe Musulun dan akili ba bal kad bal kad azama alal masir ilayhi ya riga ya ɗauko ko ya riga yanke tohowa zai zo iraki na'am shi fattafaka khurujuhu min makkah yawm tarwiya qabla maktalin maktali muslim bin muslim bin akil bi yawmin wahid ya riga ya shirya tafiyansa ranar takwas ga watan zulhijja tsakanin fitowansa da kashe musulun na kwana ɗaya ne shi na can makka ya fito ya bar makka ya ɗauko hanyar iraki da kwana ɗaya aka kashe musulun na aqil ishar sai na husaini ya lokacin da ya kwana uku ma hanya musulun bin wakilinsa shi yana ganin yana can yana ta naɗa kwamitoci da wasu yana ta naɗa kwamishinoni da meye da shauransu don gwamnati ta ji daɗin tafiya da kwamandodin yaƙi ashe shi na lahira fa inna muslim qutila yawma arfata muslim bin aqil an kashe shi ranar arfa wal mastashara nasu kurujahu ashfaqu alayhi min zalika yayin da mutane a makka suka ji cewa wai imam husaini ya fito zai zo kufa ne sabila da dan uwansa muslim bin kila ya turo masa ya zo babu matsala a zo a hambara gwamnati sai mutane suka ji tausayin imam husaini suka ce Allah sarki da kada ya je kada ya je wa'annan mutanen ba su da tabbas mm. wa hazaru minhu sai akuri wani su mutane suka tausaya wa Imam Hussein cewa kai ya je kai ya je mutane mutanen Kufa kenan a mutanen Makka ai shi Imam Hussein na zaune a Makka ne wannan lokaci na'am a lokacin yana Makka zai bar Makka ya musu ban kwana da shi da wasu daga cikin sabansa da iyalansa shi dai koma Iraki can Kufa kenan zai je mutanen sun ce zo da su naɗa shi shine sarkinsu kuma da a haɗa sarwa shine tawaye ga gwamnatin zalunci na bani umayya da a ta yaƙi sai yanda baba ta gani in ji malam bahaushe eh sai abin da hali in ba dare ba gamawa sai an tumbuke ya rushe bani umayya su mutanen makka 'ya'yan sahabbai ne yawancin su a lokacin suka dinga kuka mace na usaini cewa kada ka je suka tausaya masa suka ce wallahi je. ya ce ai shi already wakilinsa na can shi ma ya turo masa ya je suka ce wallahi karkaji su lokacin ba su da labarin ma an kashe ma wakilin ma sai na usaini din shine musulun dan wakili wa zaru minu suka tsoratar da shi wa shara alai zawr ra'ayi minu wal mahabbati lahu bi adami al khuruj ila al iraqi ma'abuta hankali suka ba mu imamu usaini shawari suka tsoratar da shi da ma'abuta hankali da soyayya suka ce kada ka je kada ka je iraki ka zauna a nan maka ko bai kace so Allah dai maka amma wallahi kar ka je cikin mutanen nan a gaba da mujiyan da suke ce masa ba su bar babanka ba ba su bar dan uwanka ba wallahi kai ma ba za su bar ka ba mai yaudara ne da mu a cikin karatu kuma su ne yan shi'a da ka ji yadda ake kama kalmar shi'a din ake faɗa su ne yan shi'a da suke ce suna son alul baitin su ne suka ce sun yi mubayan kuma su ne suka zo suka bashi waje kamar yadda suka yi musulmi na kili da ka ji a cikin karatu in Allah ya ba za ki zaki insha Allah shikenan suka ce kar ya fita wa amaru bil muqami min makkata suka umurce shi zauna a makka hmm. wa zakkaru ma jara li abihi wa akihi hum kaji ko suka tunatar da shi abin da ya faru da babansa da dan uwansa tare da su mutanen iraki suka ce ka manta sun yi wa babanka kaza su ne suka ce masoyansa ka manta sun yi ma dan uwanka imam hasan kaza shi yasa sai na ali da dai rasu kamar yadda na faɗa wancan karatun ya ce ya yi wasu mace na Hassan da Usaini da duk wanda zai tafi tare da su kada su rayu a Kuba su koma Makka su koma Madina da zama ya ce ko su je Makka ko su koma Madina nan duk mai hankali ya san mai sirina Ali yake gwada musu lalle mutanen Makka a lokacin inda yawanci lokacin sabbai ma sirra ƴaƴansu ne amma su ne mutanen kirki wa'innan ya ce ni ma ban iya da su ba ballantana ku ku koma shi yasa ai suka koma maka yasa naka jana maganan amma ai tana shi ya rayu anan kufa ne A nan ma aka masa ta'addancin ciki hmm. yasa ake naka jana ce kabarin sa nan a cikin Iraki ne amma su yayan sa yace su koma Madina da zama dama shine ainihin kasan su dama kufa daula ne na Farisa ba Laraba bane su dama su dai fararen mutane ne amma ba Laraba bane <clears throat> na da haka suka gaya masa abin da ya faru suka tunatar da shi abin da ya faru da babansa da ɗan'uwansa, uwansa sai na Hassan ma'ahun tare da su mutanen Iraki ne ba su suka kashe sai na Hassan ba amma sun ba shi matsantsalu da yawa muna tare ko zaki sosai yana tare da kai Sai ni na ga network ina din ya tsaya na ga hoto na din baya amma dai tunda ana ji shi kenan muna tare da kai muna tare da kai eh, shi kenan eh, shi kenan قال سفيان بن أيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن داووس عن ابن عن ابن عباس daga kan Ibrahim bin Maisara daga Dawusu shi kuma Dawusu daga Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas ko sahabi ne ce. dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce. istasharani lil husaini husaini ibn ali fil khuruji yace sayyidina Husaini ya shawarce ni akan dai fita daga makka dai je iraki inji abdullahi ibn abbas yace ya shawarce ni wa qultu sai na ce masa laula an yuzira bi wa bika la shaddistu yadi fi ra'sika yace ba domin kada mutane su kaskantar da ni ba laula an yi zira wa bika la shabisti yadi kira suka yace wallahi ba din kada a kaskantar da ni a kaskantar da kai ba inda abdullahi dan abbas yake gaya mashi na hussein yace wallahi da na kama kokuwan kanka na rike gashin ka ko da dan mutu ne barin bari ka fito wallahi ka je iraki ba saboda da na san abin da zai faru ba zai dadi ba فكان الذي radda Alayya an kala yace abinda Imam Hussein ya mayar min da na ce masa ba dinkar a kaskantar da ni da kai ba a ci mutane su cewa mun zubar da girman mu ba da na kama gashin kanka na rike ka wallahi da baran barka ka fita ba yace sai sai na Husaini budan bakin sa sai yace min inji dan Abdullahi dan Abbas ba yace min li an aqatula li an uqtala kai afwan fi fi makani kaza wa kaza ahabbu ilayya min an uqtala bi makkata ya ce sai na ni abin da ya gaya min ya ce min ya ce min wallahi a kashe ni a guri kaza da kaza ma'ana a iraki kenan ya ce wallahi shi ya fi soyuwa gare ni akan a kashe ni a cikin makka ya ce abin da ya gaya min kenan ina abdullahi na abbas ya ce haka sai na ni ya gaya min Dala ya ce, fakana hazan lazi sala nafsiyanu ya ce wannan shi ya sa kawai na ji raina ta tuɓi gare shi. domin ya ce min walla a kashe shi a iraki dan ma'anan kaza wuri kaza da kazan kenan a iraki shi ya fi mun soyuwa da akan a kashe na maka yake kawai sai na tira raina na san dai taba yadda in hana shi fita ba kuma dole ya je wajen dan haka Allah ya kaddara warawa abu mihnab an al-haris bin Kab al walid abu mihnab ya rawaito daga haris dan Kab al walid an uqbata bin sam'an yace anna husainan sayyidina husaini lamma jama'al masira ila kufata ila kufati yayin da ya tara ra'ayinsa akan cewa zai tafi kufa atawo abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas ya zo masa a wannan ruwayan kenan kuma aka ce faqala ya ce masa yabna anni ya kai dan baffa na yace innahu qad arjafan nasu annaka sayirin ilal iraki yace labari mutane fa sun yada labari akan cewa kai din da mai tafiya ne wai da ka tafi iraki wai da ka bar maka da zama da ka je iraki sun ce ka zo Za su maka mubaya yace fa bayyilli ma anta Saniu, ka bayyana mun menene kai kake shirin aikatawa me kake shirin yi ya yace min inni kad ajma'atul masira fiya da yaumayya hazaini insha Allah ta'ala yace ni kan na gama shiryawa a cikin ɗayan ranaku na guda biyun nan dan fita daga makka dan tafi iraki dan doshi iraki insha Allah ina wasu ne ce masan Allah yadda fakala ibn abbas abdullahi ibn abbas ce masa akbirni ya ce ka ba ni labari gaya min da me ke gudana in kana kadda auka ba da ma katalu amirahu ya ce in dai mutanen nan sun kira ka ne sun ce su zo da su maka mubaya'a ba da ma katalu amirahu bayan sun kashe sarkinsu in dai sarkin garin sun kashe shi sun kore shi tunda sarki ne gwamna ne wanda yake wakiltan banu umayya gwamna ne ne yazidu dan ma'awiya kuma ka san su yanda suke ba sa kaunan albaiti in sun har kashe shi sun haɗa kai sun yadda ka je wani fau aduwan kuma sun kori duk wakilansu a garin ma'ana gari ta dawo hannunsu kenan wala baɗu biladau sun kiyaye garinsu garin sun mallake ta tana hannunsu gwamnati tana hannunsu ya ce tafasir ilai ilayi na yadda ka tafi gare su in sun yi wannan abu sun kashe sarkin sun kore shi sun kwace gwamnati kenan sun kori duk wani wanda yake tare da su sun kuma ci garin sun rike ta hannunsu wanda ba wani wanda isa ya zo kwace ya ce dai sun cika wannan sharuɗa uku ka tafi gare su wa in ka kana amirum alayhim qahiran law amma in dai sarkin garin gwamnan yana nan a kansu kuma yana da iko yana juya gwamnati abin da ya faɗa shi da ayi, yi abin da ya bai yadda ba ayi ba <clears throat> wa Umaruhu ta haji eh, ta bibila biladau yace kuma wakilansa suna nan su suke juya garin suna kiyaye da garinsu ce fa Ya ce to hakika su ma da auka lil fitnati wal sun kira ka ne kawai a zo a yi fitina kuma sun kira ka ne kawai a yi kisa a zub da jini la'alla kai ma a kashe ka in dai har sarkin su suke juya al'amura to kar ka je kuma gaskiya ne yace wala amanu alayka yace wallahi bana amincewa a kanka an yastanfiru ilaikan nasu da su je ne kawai su koro mutane gare ka sai ka je sun gama mika maka wuyaye an zo da ya faɗa su koro mutane su yace ce fekunin lazina da auka a shaddan nasi ya yace sai ya zamo wanda ya kira ka wanda ya kira ka to shi ya fi tsanani ma laifi ko shi ya fi ma tsanantawa a kanka ya ce ni ina ji maka tsoro kada su wanda suke ta ce ka zo ka zo a zo a waye gari su suka fi kuma tsananta ma a kashe ka kuma hakan shi ya faru kamar yadda karanta akan abin da ya faru a musulun bin aqil kuma an je kashe Hussein na Hussein ma da mu da suka dare suka ba shi waje <clears throat> faqala Hussein sai na Hussein ya ce masa inni astakirullah wanzur ma kun? ina Hussein ya ce masa ni dai ina neman zaɓin Allah ina ta istihara kuma ina kallon me dai ka zama kasance ina ta za ba zaɓi Allah an fita na shi ya kun zama na shi bi yace su haka ni yanzu na ji ra'ayina, na karkata wajen in fita ina ganin shine Allah ya zaɓa mu fa karaja ibn Abbas ni inda shi kenan Abdullahi ibn Abbas ya fita wa dakhala ibn Zubair an ce sai Abdullahi ibn Zubair ya shiga faƙala lahu ya ce mace na wuce ni ma adiri ni dai ban sani ba matar kunna matar kuna li haula ilkaun ita ni ban san me ya faru muka wa'innan mutane ba me sa ne muka faru wa'innan mutane ba mu umayya suke cin kashin su ne inji shi kuma ibnu zair haka ya gaya masa wana ga abu nabi muhajiri ne yace mu ne ƴaƴan muhajirai fa mu ƴaƴan sahabbai ne iyayen mu sun taso daga makka suka koma madina wa wulatu amri wa wulatu hazal yace mu ne kuma ma'abuta wannan al'amari akan su banu umayya yace akbirni ma turidu an tasna gaya mun me kake so ka aikata ne yake gaya masa Usaini me kake shirin yi ne fatala Usaini Sina Usaini yace masa wallahi laqad hadastu laqad haddastu nafsi bi ityan al-kufa yace na riga nayi zance nayi magana da raina akan dan tafi kufa walqad kataba ilayya shi a tibiha wa ashrafu aliya kaji shi ake yace ɗan shi'a na sun rubuto min da manyan gari sun rubuto min in zo gare su in zo da su bani kariya kaji maganin shi'a da nake gaya maka zaki kuma da ta fitowa haka sai na Hussein ya gaya masa yace ma Abdullahi bin Zubair shi'a na sun rubuto min takarda in zo da manyan gari wa astaghfirullah kuma na bawa Allah zaɓi فقال ابن زبير ابن زبير يتي أما لو كان لي بها مثل شيء أتك ما أدلت عنها ابن زبير يتي مثلا دا نادا shi'a ma'ana jama'a irin naka a can wallahi da baran karka ce ma zuwa wajen ba na tafi ma'ana shi Abdullahi bin Zubairu ƙara azzama Imam Hussein yake da fice zuwa Kufa shi kuma Abdullahi bin Zubairu akwai wata abu ne a ransa shi yana so idan Sina Hussein ya fita to yana so Makka da Madina da yankin ya zaza yankin Larabawa dama shi ya jima yana ta bi yana kamfen, yana da jama'ansa da yake ta kamfen a ɓoye a kan cewa a masa mu baya a bashi haɗin kai zai kwace yankin larabawa daga imamu bismillah yawa muna tare ko zaki muna tare muna tare bismillah yawa tabiya da shi dama yana ya jima na haka tabiya da su ko mutane wasu sun ki bashi a sun ce ai duk wasu suka je magana su ce masa a ai in damu ba ba da haɗin kai a yaki banin umayya to mu dai mu jagorantar da imamu sai ya zama shugaba ba kai ba tabi haka shi yasa yake so sai na wuce ne fita sai ya samu daman samun haɗin kai shi yasa yace da na da jama'a irin na sai na da ya fita ya tafi bare karkace gare su biya haka ya gaya masa haka hanya ai sauri da Allah ne ya dawo ya ya mana ai sauri na zaki muna tare ko yau sabiya da haka sai ya ce masa shi da da shi ne bare karkata bare karkata ma'ana dai ce ya amsa kiran su kenan shi kenan yayin da ya fita daga gurin Husaini falamma karaja min indihi kalal Husaini yayin da shi ibn Zubair ya fita daga gurin sayyidina Husaini sai sayyidina Husaini ya ce kad alima annahu laysa lahu min al-amri ma shay'un ya ce ai ya san bayi da wani abu tare da ni ne ya san ni barin ba shi komai tare da ni ba ba ma'ana barin da dan bayi shugabanci barin wakilta shi akan wani abu ba tafiya da wani abu dai da shi sai na Hussein ya sani sai ya ce wa annan nasa ya sani hakika mutane lam yadunuhu bi ba za su taba daidaita shi da ni ba fa wadda shi yasa yake burin anni karattu li takhalu lahu ni shi yasa yake burin ina ma ni na fita domin yankin larabawa hijaz ta zama ta aita masa ya ji daɗin jagorancinta falan ma kana min al-ashi yayin da yammaci yayi aw min al-gadi ko gobe ja'i ibn abbas abdullahi ibn abbas ya sake dawa ila al-husaini ya sake ce mace na husaini lau ya ce masa ibn an ya kai dan uwana inni atasbar wala Ya ce ni fa na kallafa ma raina hakuri ne ba wai ina yin hakuri da na yadda raina ta hakura ka fita ba yace a ah, ina kallafa ma raina ma'ana dole ne na barka kawai amma ni ina baka shawara kar ka fita in ji Abdullahi dan Abbas ya sake gaya masa fi hadal wajhi yace inni atakhawwafu alayka fi hadal wajhi halak halaka yace ni ina ji maka tsoron wannan mafuskanta ina ji maka tsoron halaka kar ka je Iraki yace inna alal iraki bari ka ji kaji abin Abdullahi dan Abbas zai faɗa shi ma ba Abdullahi dan Abbas fa jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne jinin manzon Allah ya yace yace inna ahlal iraki mutanen iraki kaumun wasu irin mutane ne gudurum udaran mutane kaji abin da sabon manzon Allah jinin manzon Allah yake gaya yi. na ce, yace inna ahlal iraki mutanen iraki kaumun wasu irin mutane ne gudurum mayaudara ne fala taktaranna fala taktaran nabima yace kada ka duka rudu da su kada ka rudu da su kada ka je yaudaran ka dasi yace aqim fiyadal bala'i fiyadal bala'i ka zauna a wannan gari a tayan fiyadal iraki a duwan har sai mutanen iraki sun kori makiyansu da suke faɗa shi gabanin su sai sun kore to zaki shayina zaki haka dai da ya ƙurin karasa karatun to bismillah tunda ana jina ko ana jinka yawwa ana jina zaki ana jinka yawwa bila naka sai ya ce masa mutanen iraki sai sun kori makiyansu sun makadam alayhi sun makadam alayhi sannan ka je gare su amma ba su yaka ba kamar shawarar da ya ba su da ya ba shi dazu kenan wa illa fasir ila yaman in ba haka ba ni na baka sharan ka tafi Yaman inna bi husunan mushaban a Yaman akwai akwai wato bena akwai wannan gamoyi a Yaman akwai kuma wato wajejen fakewa da yawa ka je kawai ka zauna a gurin ka kuye ka ta ibadanka wala abika bihi kuma shi'atu babanka kuma yana da yan shi'ansa yana da jama'ansa a gurin akwai wanda suke ce su yan shi'a ne masu jinin annabi a wurin wa kun anin nasi fi ma'azili ce ina mai baka shara ka zamo ka ga mutane ka bar mutane kawai ka je Yaman ka yi zaman ka kai ibadan ka a kefe wanda ba wanda ya san ma yadda kake kutub ilayhim ka rubuta ga mutanen Yaman ka aika musu yan aikanka inni arju ni ina tsammani ina fatan idza fa'alta zalika ka aikata ka an ya kuna ma tibu abin da kake tsammani sai ya zo maka amma gwamnatin ne ka je ka kafa daga can ka taho a yaki nan. faqala husayn sai na husayn ya ce ma abdullahi dan abbas ya bani ammi ya kai ɗan babba wallahi inni la alama annaka na nasihun shafiqun yace wallahi ni na san kai mai nasiya ne mai tausayi kana cin tausayin abin da zai same ni ne Wala ni sai dai ni kad azma'atul masira ni na riga na yanke tafiya yana tafi iraki faqala lahu yace masa to fa kunta wala budda sa'ira in ya zamo babu makawa kai sai ka tafi yace to fala tasribi ni sa'ika wa subiyatika kada ka tafi da da matanka kada ka tafi da ƴaƴanka ni ina mai baka shawara in kai ɗaya ne ma ka ci in an ci nasara alhamdulillah in ba ci nasara ba zuriyanka suna ne kada ka tafi da matanka da 'ya'yanka dan ya ga ya tara 'ya'yansa. yace ko wallahi inni yace wallahi ni shaka na masha Allah yace wallahi ni din nan yace la ina jin tsoron an tukutala a kashe ka kama kutila usmanu kamar yadda aka kashe sayyidina usmanu wa nisa'uhu wa waladuhu yanzuruna ilayhi aka kashe sayyidina usmanu da ƴaƴansa da matansa suna kallo aka masa kisan gilla na ba da san haka ya faru da kai gar kar ƴaƴan ya zamo su tashi basu ga me aka maka ba dai su ji labarin an kashe ka ya fi sauki su dinga tuna kisan da aka ma a gaban su sun makala ibn abbas sannan na abbas ya ce masa a kararta aina ibn zubair bi takhaliyatika iyahu bil hijaz yace to in kai haka ka sanya idan ibnu zubairu da dazi yake ce maka ka fita in kai haka ka bashi dama ya ji dadin wato yin campaign dinsa a bashi dama mutane ma kai ne yasa mutane suka ce ba za su masa mubaya amma an ka tafi ka masa hijab da da da a masa mubaya wallahi la ilaha illa abdullahi da abbas zai masa rantsuwa ce na rantse da ubangiji wanda ba shi law alamu da na san annaka iza akastu annaka cewa kai dinnan idza akhadtu bi sha'rika wa nasiyatika ni da na san in na rike kokuwan kanka da gashin kanka hatta yajma yattami'a yattami'a alayya da na san in na rike gashin kanka da kokuwan kanka irin maganar da zai gaya masa har mutane su taro a gare ni da gare ka mutane su zo su taru suna kallo na da na san na yaka a da ka mun biyayya ka fasa tafiyan nan wa kamta da ka tsaya da afaltu da fa'altu zalika da na aikata ka sun makala sai ya ce masa sun makaraja min indihi Abdullahi dan Abbas sai ya fita wala yake Ibn Zubair ya haɗu da Ibn Zubair ya ci masa karrat ainuka Ibn Zubair dan Zubair idan ta sanya yawan idan ka tabbata kan tsu sai na Husain kan ya riga ya ce sai ya tafi don na ganin zaki sai mu kwana nan na cika minti talatin ina ganin la'alla ko eh, ko na wuce ma eh ka wuce minti talatin dai muna kaman, muna cikin minti arba'in kenan ba na jin ka zaki na ce ka wuce muna cikin minti arba'in kenan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah lallai ba na jin ka bani zaki a shi dai matsalar wurin ka ne jama'a kuna jina ko ba ku jina lallai ba na jin ka Shakdahir uh, Ibn uh, Murtala. Jama'a jama'a kuna jina, in kuna jina ku barin sani. Kai kana ji na? Eh ni na jin ka. Ha, to ni kuma ba na jin ka. Ko dan saukan sake hawarwa. Eh ana ji na ni ana ji na. Eh, hakuri wa kuke ji malam ku kuke ji ko ni kuke ji ai ba na jin me kake faɗa ina jin ka Shakti John Ahmad na ganka na ganka <laughs> TJ ɗan wana eh bra TJ eh ana ji na ana jin ka ma Ma worry na ga ana jin ka ana ji gaskiya ana ji na barin saukan sake dawa no problem barin saukan hauro kawai babu matsala baka da matsala Oh, akwai gajiya. In ji 'yan gane wayan Bray. Ba mu gaji ba. Hmm? Shak Tijjani Ahmad. Ahmadu Tijjani. Salamu alaikum. Yawa, wa alaikum salam yanzu zaki na ji. O oh, yanzu kan kana ji na. Garau kuwa. Jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi mun tsaya nan. Insha Allah za mu bude layi kenan mun bude ma layin. Wanda suke sauraron mu da Malam Brandi za mu bude layi kaɗan ba da yawa ba. Oh, jama'a za su iya kira? Insha Allah. ban kira mu ita ce plus one nine two nine three seven one one nine nine two. Eh, plus one nine two nine three seven one one ita ce numban da za a bugo nine, two. ah mun yi mistake plus one Okay. three seven one two. ga namban bugowa kenan. Malam Hamisu Umar na ganka sa'annan Umar Muhammad masoyin sarki zaki Allah taimake ka. Allah taimake. <clears throat> Eh. To, um, Shai Brandon ya za ci gaba da karatunsa halikansa ta uku ke ga. Akan hmm. jimamin kashe Imam Hussaini. Hmm. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Ma wari. Wa alaikum assalam sarki lafiya kake. Lafiya. kala kola na kira daga England kenan. To. London kana tare da eh kana tare da Sheikh Brandi. Sai zaki ina shi ba ka kuma ina da tambaya kamar biyu zuwa uku da zan mai. To shehi na yana jin ka. Na daya eh, ina jin ka insha Allah. Me yake so ya nuna mu da cewa kamar Imam Hussein ya ce kamar an mai nasiha ya ce ya tura ya ce me yake so ya gwada mu da na daya kenan. Shin suwaishin ya yi laifi ne saboda na san annabi ya ce ya ce kuma an kashe kuma ya ce dole da mu kuma bai tin ba na san kaman hadisi da aka ce mana annabi ya ce an kashe shi ne ya zama karya kenan annabi kuma bai magana ya zama karya shi yasa zuwa imamu ne laifi ne abin da ke sai guda muna kenan cikin bayani shi na da yake nan sannan na biyu kuma <laughs> eh. an tawashi a cikin filjan na yake gaya mai imamu hadisi hadisin bai inganta bane in dai hadisi ya inganta shin imamu Usai da imamu Hassan ba suna cikin shi'an sayyidina Ali bane to me yasa kuma ke ce mana wai ɗan shi'an imamu Usai su suka yaudare shi magana na biyu kenan kuma magana kan sai na uku sarki zaki shi wannan malamin da don Allah na san dan rika ne na sani dan rika ne sosai eh. idan zai ta fada da yan iza yan shi'a wallahi kan shi ya zo yana kin iyalan gidan annabi ma bai sani ba ni dan na ba shi shawara kai zama dan izala Eh, gaskiya ne da alaikun salam rahmatullahi barakatu zaki eh, wannan ban ji ma sunansa ba daga ingilan kace ko eh, sunansa manwari manwari na'am daga ingila haka ne ko to na farko dai ya ce wai ina so wai ina so duk da ya ce tambaya dai mu kuma ya bada amsa ya ce wai na so in ce sayyidina husaini an ba shi shawara ya ki kenan wato zuwan da ya yi laifi ne to ai ka amsa kenan na ganda ai ka ce mun zuwan da ya yi laifi ne to ai wannan ana gwada maka shari'a kenan da kuma tauhidi ai zuwan da aka kashe shi ba abun so bane babu wanda zai ji daɗin yanzu a zo a ce jikan annabi zai fito waje kuma in ya je wajen nan ana tsoron tunda da ba ma wannan magana da ya faɗa ba da ya ce wannan mutane da suke yaudare shi da shi adalci yake so yake nan, shi wannan mamwari din nan amma ka duba fa duk mutum ne jika manzo Allah da ya je waje wanda wajen kuma mutanen nan ba a san su da suka ba an san su da yaudara da kuma ƙaryan soyayya duk masoyin jinin annabi na gaskiya zai yi kuka zai ce kar ka je in masoyin jikan annabi na gaskiya zai ce kar ka je sabiya da abin da ya faru da babansa kamar da makaranta a ruwaya da sayyidina Hussein ai sayyidina Hassan sabiya da haka wannan wuri ai dole a bashi shawara idan mutanen maka da su taru su ce ka je ka je ka je ka je to ya zama da nufaka a zuciyarsu dama ba kaunan su ke ko kai ne babanka zai je wajen da zai iya halaka ko wani masoyinka da ka tare duk yadda da ka ce masa kare kuma in ya riga ya je dama haka Allah ya kaddara wannan ita ne tauhidi kenan haka Allah ya kaddara dama haka ya faru amma a shari'a dole a ba shi shawaran kar ya ji saboda da sanin halin mutanen ba mutanen kirki bane ai ba wai laifi yayi zuwan da ba haka Allah ya kaddara amma abin da ake jin tsoro kuma ya faru kuma waye suka jawo masu ƙaryen shi'a kai kai magana kan wanda suka yaudare shi na ɗaya ke na biyu kuma amsan darin baka shine da kake cewa menene ne afwan yace na biyu ne ma ina so da biyu rubuta me ya faɗa ne to na uku dai na fi rike shi kafin na tuna na biyun ko zaki ta rike min na uku dai yana cewa yana bani shawara ko dan ya sani dan ɗarika ne kan na zamo ɗan izala to in shawaran da gaske kake gaya min na gode ai izala ba hanya ne wanda take mai kyau ba amma kuma kai ma ina baka shawara kada ka zamo rafidi mai kin sahabban manzan Allah surkunayensa sahabbansa surkunayensa wasu ma jikokinsa ne ina mai baka shawara kada a ruɗe ka da san mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama a ruɗe ka da san su na ƙarya domin ga wa'inda suke ƙaryan soyayyansu su su suka ja su suka ba su waje kuma haka abdullahi dan abbas ya gaya masa ya mutanen iraki mutane ne mayaudara shi ma jinin annabi kuma sun yaudari imam Hussein hakan ya faru da hakan na mai baka shawaran kai ma ni na gode da shawaran da ka ban in allah da bari izala na gode kuma wallahi tallahi bara muke jinin annabi mu ne ma masoyan su amma ni ina mai baka shawara kai ma kada ka sake a ruɗe ka da san gidan manzan Allah alhali ba soyayya bane wata manufa ake nufi kawai me yasa ba al'antan wa'inda suka jawo shi ai kaga Abdullahi Ibrahim Abbas ya gaya masa yace in ka je ba su kori sarakunan su bai ce to dai ya zamo wanda nace ina ji maka tsoron an yi stanfir ilaikan nasu su koro mutane gare ka su barka ko su koro mutane su kashe Ya ce sai ya zamo wanda ya kira ka shi ya fi tsananin gaba da kai akan wanda bai kira ka ba kuma haka ne haka ta faru su wanda suka kira ki ce su ne masoya kaza kaza kaza kaza suka watse suka bar shi kuma suka dinga cuna shi ba zo suka watse suka bar musulmi na ba ya rasa ina dai sa kansa to su da ka zo kana wannan maganan ba abun nan ba kai ma ina mai baka shawara kuma na uku na biyun na manta ta menene amma an tuna tuna min in baka amsa an Allah sa na sani in kuma mun manta mu dauki nan ban wani wani zaki Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum sarki ki, barka da yau. Barka kare kola ya sunan karge na ke kira? Sunana Muhammad Aminu Abdullahi Sokoto. To Malam Muhammad Aminu Abdullahi Sokoto kana tare da Shekaru Dina kan wannan layi. To ina da tambayoyi kusan guda biyu zuwa uku kila ma ba maki su ya kai hudu da malam. Allah ya sanya shi. tambaya ta farko da nake mala ya dace a kan kajiyar da na kisan nashi tun kafin mm. malamai sun karanta da mu cewa manzo Allah ya faɗa ma al'umma cewa abin da zai faru na kisan Imam Hussein zai faru kuma ya faɗa lokaci cewa duk wanda ya kai wannan lokaci idan imamu Hussein ya nemi taimako su taimake shi haka kace akalla akwai sahabban maza na sama ga dubu ɗari a cikin tsakanin makka da madina waɗannan sahabbai sahabban maza Allah sama da dubu ɗari Ya. waɗannan sahabbai eh, ina jin ka ba ni ba ni takarda gane rubuta eh. na'am na'am wayannan sabai da sauka ji dole ce ma Imam Hussein alaihi salam kada shi fita shi da na karba da mutanen karba da mayo da rani za a yi kaza za a yi kaza shin su ba su na abu da ya ce musu cewa in Hussein ya nemi taimako a daidai wannan lokaci su taimake shi shi yasa sun ka tabi Imam Hussein ba su taimake shi ba sun kai zaman su gida hayyar ta karba da abin da ya faru gare shi ya faru tambaya ta <laughs> ta tambaya ta ta biyu hmm. a daidai da abin da ya faru karbala ya faru shin al'ummar da ke zaune a iraki dukkan ta 'yan shi'a ne ko kuma akwai 'yan suna akwai 'yan shi'a a cikin iraki a daidai wannan lokaci hmm. in akwai 'yan shi'a hmm. akwai 'yan wane ne sun kafi yawa sun ba a cikin iraki a daidai wannan lokaci ko kuma shi'a sun kafi yawa a cikin madina a cikin iraki wannan lokaci na tambayan ka na biyu kenan ta biyu kenan na sannan tambaya ta ta uku sun ka yaƙi imam ne talakawan al'umma ne talakawan gari sun ka ma yaƙi sun ka yaƙi imam Hussein ko kuma sarakuna ne sun ka yaƙi sun ka haɗa rundana suka yaƙe shi da umarnin babban wanda babban halifa wanda yake a daidai wani lokaci shi yake shi ne eh. wanda yake mulkin kusan duniyar musulmi shine yazidu a daidai wannan lokaci makka da madina da iraki da sauran kasashen musulmi duk suna karkashi ne kin sarakunan al'umma ne sun kaɗar mai yaƙi sun ka yaƙi imam hussein ko kuma talakawa ne al'umma ne sun ka yaƙi su malam dahir muntala ina maka sanda zuwa bismillah na'am Lala afuwan ya dan maimaita wannan tambayan da biya da na rubuta wai ne? ne al'umma ne suka yaƙe su ko gwamnati ne ko al'umma ne yace suka yaƙe shi ko gwamnati ko wannan tambaya ne hello eh na'am garin iraki ne na'am yaƙi sun ka yaƙe imam Hussaini ko kuma sarakuna ne sun ka yaƙe imam na'am shine halifa a wannan lokaci shine yazidu wanda na san wannan lokaci sauran kasashen musulmi duk suna ƙarƙashin kulawa ta shi yanzu shin sarakuna na sun ka yaƙi imam Hussein ko kuma talakawa ne sun ka darma yaƙi sun ka yaƙi imam Hussein wanda wannan wannan da imam Hussein talakawan sun ka talakawa sun ka aika ma imam Hussein takarda ta gayyata kuma sai ya zama to a wannan sarakuna sun ka shirya yaƙi sun ka yaƙe shi ko kuma talakawa ne a sun ka yaƙe shi. Na'am. to shine na uku shine na uku ita ce ta uku hello okay to to shi ke, to bari mu ba ka amsa da izinin Allah na'am wa akwai sauran daya sauran guda to karasa akwai guda idan ya kasance a wancan lokaci akwai 'yan shi'a suka 'yan shi'a ma a kaddara 'yan mm. shi'a imamu zini sun haka shi sai yanzu 'yan shi'a da suke mm. yanzu suka da mm. an da ka aikata kisan imamu zini alaihi salam a wannan lokaci makasan imamu zini alaihi salam shi ya cancanta mutumin da yake la'anta wanda ya yi yaƙi dan manzo Allah ya kashe shi yanzu kamar yadda

'yan shi'ar da suke rayuwa a wannan lokaci su kuma suna la'antar makasan imam Hussein da waɗanda sun ka ba da gudunmawa da sun ka taimaka da waɗanda sun haka za a yaƙe shi taimake shi ba yanzu in shi ayan sun ka rasa na addinin musulunci kamar da kisan ga waɗanda su kuma yanzu sun dawo suna la'antar makasan imam Hussein a wannan lokaci na shi ne tambayan koyarwar manzon Allah wanda ya wa al'umma cewa idan ka samu kan kowar al'ummar su a gaba sun ka aikata da yi a mai da kisa a mai da laihi ga al'ummar da an baya? Na. Tambayoyi na gare ka guda hudu. mun gode Allah sa ka da alkhairi. To. Ah. To, alhamdulillah tambayarsa na farko don ina ɗan rubuta ne gudun kan na manta wani abu. ya ce in husaini ya nemi eh, annabi sallallahu alaihi wasallama wai annabi ya ce malama ya ce sun karantar da su annabi ya ce idan imam husaini ya nemi taimako a taimake shi to sahabbai a lokacin ina tsama ke faɗa wanda suke ce masa kare fita wato ba su amsa wannan kiran annabin ba ne kuma ya ce gashi an ce sahabbai a lokacin sun kai dubu ɗari tsakanin iraki a lokacin zuwa makka to na farko dai mu dai ba mu san wannan hadisi da annabi ya ce an nemi taimako a taimake shi ba amma da mu so ya kare mu da shi idan ka kawo mana hadisin da isnadinta to sai mu ga kuma ina ta dosa muna so ka kare mu da ita na ɗaya kenan na biyu kuma ba mu ga wani littafi ne aka ce a lokacin an rubuta Don wannan yana daga cikin da nakan ji yan shiya suna yawan faɗa wai zaka ji magoya bayan suna fara wai akwai sabon annabi dan kana ji ana so ma a zagi sabon wai sun fi dubu ɗari ka ji a lokacin wai sabbai sun fi dubu ɗari wanda lokacin fitinan ma yawancin sabon ma sun yi wa fati yawanci sun yi wa fati wai sun fi dubu ɗari suna nan to an gaya maka sabon wai a guri ɗaya ne suke zaune tun annabi ma ana nan sallallahu alaihi wasallam ba wai sabai suna iya madina ba sun yaɗu ne a duniya wasu ma an nan naɗa su gwamnoni a wani wuri tarihi ne ka rubuta akan ce sabai zamanin annabi sun kai kaza kaji sabban ko to suna madina ne duka wuri ɗaya aka gaya maka haka da aka ji shi suna faɗa to muna so ka kawo mana wajen da aka ce sabbai sun kai dubu ɗari a wannan lokacin da waki an ta yawancin sabbai ma sun rasu a wannan lokacin wasu kuma ba su da ikon ma su yi magana ba su da ikon su ce wani abu yan kaɗan ne daga ciki kuma daga cikin su babu gwamnati ma a hannunsu ba ma a mu'amala da su wasu ma guduwa suka yi suka je suka buya su biya da addinin su da da yanda aka yi neman halaka su akan in suka yi magana abubuwa da shauransu idan alaka muna so ka kawo mana wannan wajen ɗin nan na uku kuma shawara da kake faɗa ai dole ne a ba ba shawara irin na wancan bawan Allah abokinka da ɗazu ya sauka dole ne a ba wa sayyidina Husaini shawara sabila da kada ya ji sanin me zai faru a wannan wuri idan alaka ba wani hadisi muna neman ka karar da mu da wannan hadisi kuma ba mu san wani waje da aka ce sabbai sun fi dubu ɗari sun ƙi taimakonsa. su kaji wai sun ƙi taimakon sa taimakon ka yi magana kan wanda suka zalunce shi suka kira ki suka bashi wuri don wannan da ta amsan kenan na biyu sunna su suka fi yawa ko shiya a iraki a lokacin to shine dama ilzamin da muke muku shi'a a lokacin su ne suka fi yawa cewa su ne mabuya bayan alil baiti kaza kaza kaza kaza a wannan lokacin kuma su suka nemi yanzu su kan sunna sun san wanda sun san cewa in ya zo wanda suke ruduwa a kansa wallahi ba su waje gashi sun sani shi yasa ma da yawa daga cikin sunna a lokacin ma babu wani maganan wai sunna da shiya amma dai da yawa daga cikin wanda sun san halayyar masu iddi'a'in cewa an zalunci gidan annabi dan ana ake gane mutum dan shiya to da yawan an san su cewa na iraki in an zo ba da waje da shi yasa wanda ma su babu hannunsu su ba su rubuta takarda ba amma wanda suka dinga rubuta takarda su ne masu cewa da su karba mu albaiti wato haƙƙinsu su da haka abin da muke so a nan da kake cewa shi'a su suka fi yawa ko sunna to duka al'anci wanda duk da hannunsa haka muke so mu dinga ji al'anci gwamnatin da ta yi wannan abun shi ne kun adalci kuma a dinga kiran wanda a dinga karanta tarihin wanda suka yaudare shi a dinga ce mutan iraki ne su suka yi wannan aikin kuma a dinga faɗan mummunan magana a kansu amma ba zuwa dinga faɗa ma gwamnati ai gwamnati ba nemo shi ba muna jin daɗi ba ne amma mu muna faɗan ne warware shi bankun kenan ka san su shi a ɗauko laifin suke kamar yadda yanzu gashi ka faɗa wai sabai sun fi dubu ɗari a wannan lokacin ina zaɓen suka sun fi dubu ɗari a wannan lokacin ƴaƴan sabai ne wani yawanci lokacin tabi'ai ne a wannan lokaci sabiya da haka kuma na gaskiya sun yi iya ƙoƙari kuma su mutanen iraki su suka ce lallai ya zo sabiya da haka shi'a su suka ba da shi aka kashe shi masu cewa an zalunci ahlul baiti ko ku miji kuna al'antan su shine gaskiya ku la'anci gwamnatin bani umayya wannan gaskiya ne wanda suka yi zalunci a cikin su kuma ku la'anci wa'inda suka jawo shi suka ba shi wuri shine maganan gaskiya kuma sarakuna su suka yaƙi Imam Husaini ko talakawa na uku kenan haka faɗa. A duk maganan kusan ɗaya ne da na biyu waye suka nemi ya zo talakawan gari da attajirai har da kuma wasu daga cikin sarakunan Hanu bin Urwa ai sarki ne kaga shi ai bai janye ba bai janye ba Hanu bin Urwa amma komandodinsa da talakawan tuni duk suka janye kuma talakawa yau in suka yi bori a gari suka haɗa kai wallahi dole in ba san gwamnati dole gwamnatin ta sauka har a yanzu a wannan zamani namu da talakawa kaf a Najeriya nan da sa'u ko jiha jiha yanzu da rubuci da duk talakawa da su fito su yi bori su ce ba san gwamnan Bauchi wallahi dole a ce ya sauka wuyan da kawai sa da kai da su yake shugabanci da haka su suka jawo talakawa su suka kira kuma yan shiya kuma suka zo suka bashi waje in kana tare da mu sannan kuma idan yan shi'a a kaddara su suka yi wa imamu husaini sai na yanzu suka zamo suna al'antansu eh, na yanzu suka zama suka ce sun la'anci wa'incan na farko da suka cuce shi suka faɗa ba kuma la'anta ma shi ne a gaba ba su faɗa wa duniya cewa ba iya banu umayya daula ita ne take da laifi ba wanda ainihin masu laifi wanda suka kira shi kamar yadda aka faɗa mutan iraki mai yaudara ne wanda suka kira shi su ne kuma karatunmu na uku na hudun da damu shiga damu je da ina mawu ya dinga ba da shawara masu yadda Hassan da Sina Husaini cewa ku lura da wa'innan mutane ku lura da wa'innan mutane mutanen Iraki ku lura da su kada su zo su warga zaman lafiyar mu da ku lura da su kaza kaza kaza tabiya da an riga an yi saida kamar yadda na gaya maka zaki ranar in mutum ya zama cikakken mai yaudari akan ce wannan kamar ya fito daga Iraki kuma su ne nan a nan cibiyar shi a na duniya yau a nan take to in kuka fito ne yanzu suka fito suka ce ba la'anta ma mu ne muke nawa su faɗi cewa wanda suka cuce su mutanen Iraki mu suna faɗa da bakin su mutanen Iraki da shi an duniya su suka cuce su wannan mun tabbata Allah kun yi adalci babu zargi yan la'anta ba wata abu ne a fito cewa ga mutane biyu su suka cuci ahlul baiti da gwamnatin Bani Umayya da wanda suka nemi su wannan shine mu adalci a gurin mu zaki wannan shine amsan san Allah da nake tsammanin na amsa masa still ma yanzu bana bana jin ka zaki irin na da assalamu alaikum wa barakatuh kola yawa yawa yanzu na ji sarki zaki na'am kola ya sunan karge na ke kira sunana ayuba abubakar na kira daga plateau state jos north local government to malam ayuba kana tare da shek brown dina ta wannan dai mm, na ji shek brown yana ta karatu ina so zan ma malam tambaya Allah sa na sani yau tambayin da nake so zan wa malam shine malam kai magana akan sayyidina ma'aukaci lokacin halifancin shi cewa ba su samu damuwa da imama ali ba karamallahu wajhahu a wai ba su gaba da kuma eh, imama ali eh, wai bai sai na mawuya bai zage sai na liba amma wai an samu eh, Ba ya zage sa hmm. yadda na fuskanta sarki yana bayani na cewa sun samu wasu ne suka shiga tsakani aka samu disunderstanding. Ya, ya, ya, haka ne, haka ne. Hmm. To, ina tambayar maka shi ne a wannan abin da yake menene hukuncin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai cewa al-aliyu ma al-haqu wal haqu ma al-aliyu. Sannan kuma eh, sarki zaki menene hukuncin wanda manzon ah, da tsaya tsaya tsaya ya samu matsala <laughs> ruwa ya dawo ya samu matsala malam zai dawo yanzu insha Allah يا ربنا صل على على رسول alhamdulillah malam ya dawo bismillah sarki zagi na ce tambayan da shi ne nake tambayan malam menene hukuncin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al-aliyu ma al-haqu wal haqu ma al-aliyu shin shin jayayyar da suke tsakanin Muawiya da suke tsakanin da Ali bayan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewa duk inda Ali yake gaskiya tana tare da Ali Okay. Ina son mu san jayayyen da jayayyen da Muawiya yayi da shi. Yayi jayayyen da shi akan Muawiya shi ke da gaskiya ko kuma Imam Ali. Na farko kenan. Na biyu na biyu na son mala ya gaya mana cewa zamanin kakalifancin Imam eh, Muawiya. Mm. Wa me ya kashe na Hassan? sannan kuma a zamanin mun san cewa na Aisha ta rasu ne a kalifancin eh, Ma'awiya sannan me ya kashe ta kuma me ya janyo har ta rasu to muna son malamai na abu kuma ke son malamai mana bayani a kai saboda mu lura da su yau ba sha ci abubuwan da aka daidai ne ko ba daidai ba ne zaki ok Allah ya saka Allah ya saka zaki na sha a gurguje dan ba shi amsa sabila da bani da ina tsaman 2% yanzu nake da shi a a to shi da barin sallame next call an ga ya hakuri kola ka yi hakuri malam yana da 2% bari ya ba da amsa ya mana addu'a mu tashi ka yi hakuri kola ka ji to bismillah sheik bismillah Uh, uh, uh, uh. Suna zaune a Zainab. ku yi hakuri network malam yana da matsala sa'an nan kuma malam ya nuna yana da ah, low battery Kunu. Jama'a mu ya kuri kama malam ya dawo. jama'a mai ya kuma mu malam minti daya to shi kenan a ah, mala ya nuna 2% wala Allah wayarsa ta mutu kenan shi sa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraro kan wannan shafi Allah taimake mu gaba daya Allah biya bukatun mu a ah, duk wanda muka zo muka ji karatu nan Allah mu roke ka Allah ya sa mun ji dan kai kuma mu yi amfani da shi don kai Allah alfarma da Qur'ani Allah ya fi mana kurakuranmu duk laifin da muka yi Allah ka yafe mana alfarma da Qur'ani duk laifin da muka yi tsakanin mu da kowane ne Allah maudoki ka Allah ka duba dan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yafe mana bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah gyara harshen mu alfin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to jama'a alhamdulillah in allah kai mu gobe rai da lafiya muna tare da shak malam dahir gobe ranar talata karfe tara da rabi muna cikin watan shida muna cikin shida ga watan tara bi ma'ana shida ga watan tara bi ma'ana 6 a september 2022 muna tare da shak malam dahir umar suleiman bauchi wanda zai zo ya ci gaba da karatunsa allura ta tono garma raddi zuwa ga malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan cewa su 'yan shi'a ba sa zagin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga masu mu in Allah ya so ya yarda karfe tara da rabi kan miss wannan karatu Allah ya yarda Allah ya kamar lafiya gaskiya akwai gajiya kaɗan a cikina